والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم فائدة فابن حزم انتقم حديثين كما تقدمنا ابن حزم ya yi na ga hadisai guda biyu kamar yadda muka gabata fa asawa fil awwal yani hadisul qadariyya wato sai ya dace a cikin na farko shine hadisin nan na alqadariya din nan majus hadhihi umma eh, wal murji'a majus hadhihi umma sai alqadariya wal murji'a majus hadhihi umma wannan hadisin da yazo da sigan alqadariya wal murji'a majus hadhihi umma wato bai inganta ba amma akwai wanda ya inganta daga cikin shine alqadariya majusu hadhihi umma shi wannan hadisin ya zo da isnadi akwai isnadodi daban-daban wasu daga cikin isnadodi ba su inganta ba amma akwai isnadin da ya inganta eh. fasawabu huwa tabi'u tasmiyatul qadariyya wal wajha fi hadith eh abinda yake daidai a nan wajen shine raunana ambatan qadariyya da murji'a a cikin wannan hadisi kun gane ko ambatan qadariyya da murji'a da aka yi a tare a kira su majusa hadhihi al umma sai ne bai inganta ba قال الحافظ الذهبي رحمه الله الحافظ الذهبي الله يمسى رحمه يا شيخ هذه الأحاديث لا تثبت لضعف روايتها wannan hadisi baya tabbata li da'afi ruwatiha saboda raunin masu ruwaya masu ruwayan ba su inganta ba al-kaba'ir eh. safa mu cikin littafin al-kaba'ir shafi na 116 wal wal ahwal wal da littafin al fasl fil milal na ibn hazm al andalusi al zahiri undur aidan daf'ul mira an hadith iftirak mu duba kuma littafin da ake kira daf'ul mira an hadith iftirak na salim al hilali rahimahullah wa saka shi ibn hazm al Allah ya masa ya yi kuskure a cikin na biyu wawa hadisin iktirafin umma shi ne hadisin na na rabuwar al'umma hadisin da ya ce al'umma za su kasu talatin wasu ba'i na firka ɗin nan cewa dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta ibn hazam ya yi kuskure ya na shi ya ce hadisi ne da ifi amma kuma hadisi ne ma mutawatir kun gane hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban wanda da yawa daga cikin malamai sun sanya shi daga cikin hadisi mutawatir kama ta kaddama min aqwalil ulama al-jihadida kamar yadda ya gabata daga cikin maganganu na al-ulama al na malamai zarata malamai zarata sun gabatar cewa hadisi ne ya inganta Allah ta'ala ya musu rahama والثاني من الأئمة الذين هم من أئمة الشعب wato na biyu daga cikin wanda suna daga cikin a'imma wato jagorori na wannan sha'ani walakin asba'u khata fahitan fil kalam sai dai sun yi kuskure kuskure mai muni a cikin wannan magana haula hadhihi hadith haula hadha hadith dangane da wannan hadisi yi kuskure fa za a kohu min gare bayyana sai suka za'afa hadisin ba tare da hujja ba ya kamata mutum zai za'afa ya nuna mana hanyoyin da ya biya za'afa sai suka za'afa shi irin za'afawan ainihin amawa ami na iya cewa wannan hadisin ni ban yarda da shi ba kawai yayi banga wannan hadisin ban yarda da shi ba ni wallahi ba zai yiwu a ce hadisin ba bane eh me yasa baka yarda da shi ba me yasa ba zai yiwu ya zama hadisin annabi ba yi mana bayani ba zai yiwu dan kana malami ka ce wannan hadisi da iki bane baka gaya mana hanyar da ya biyar wanda iri masaurare ka malaman mutsalawar hadis suna da ka'idoji na inganta abu da kuma raunar abu shi ka bi wannan ƙa'ida an gane in ya zama to baka bi wannan ƙa'ida maganar ka cewa wannan hadisi da ibi ne kowa ma na iya faɗa kowane mutum na iya zama ya ce wannan hadisin bai yarda da shi ba an gane to ba ma so a buɗe irin wannan kofa mai muni wanda kowane mutum zai iya buɗe baki ya magana ya zama akwai ƙa'ida wanda duniya ta sani wanda shi ake bi cewa hadisin nan ya inganta ga ƙa'idan da aka bi hadisin nan bai inganta ba ga ka'idar da aka yi. A gare? Wala riwayatul Allama Muhammad bin Ibrahim bin Wajid rahimahullah ko kuma ruwaya na